يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون لقد حان ذلك الوقت وحلت علينا تلك الأيام التي هي خير أيام الدنيا فها نحن فيها فلنحمد الله تبارك وتعالى على أن بلغنا لشهود هذه العشر الأول من ذي الحجة الفاضلة وواجب الشكر على كل حاضر وبالغ أن يختار من الأعمال أحبها إلى الله تبارك وتعالى ويؤديها على أحسن وجه فالأعمال مفاتيح الجنة روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من بعد الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من, دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على أحد دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم وإن من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام تلكم الأعمال المخصوصة بالذكر في هذه الأيام وهي الصيام صيام التسع من هذه الأيام وخصوصا صيام يوم عرفة فقد قال صلى الله عليه وسلم صيام عرفة أحتسب على الله أن تكفر السنة الماضية والسنة الباقية ومنها كذلك الذكر قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والأيام المعلومات هي هذه العشر عند جماهير علماء المسلمين وكذلك جاء ابن عمر عند الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وقد حدثناكم فيما مضى عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يمشيان إلى الأسواق في هذه الأيام يجهرون بالتكبير والتهليل والتحميد ليذكر الناس أن هذه أيام ذكر وتهليل وتكبير ومنها الحج والعمرة وكذلك الجهاد كما في ذلك الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء ومنها كذلك الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومنها الأضحية وتقديم الهدايا وصلاة العيد وقد نص الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم على حبه لخصال حميدة ألا فاغتنموها وأدوها على أحسن وجه لتحجزوا بذلك أبواب الجنان هي الإحسان والتوبة والطهارة والتقوى والإنفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو عن الناس والصبر والتوكل والقسط والجهاد في سبيل الله ألا فاختر نفسك أي هذه الأعمال تكون خاصا بها حتى تدعى من بابها أو من أبوابها كما قال عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين أي جاء بخصلتين من أعمال الخير دعي من أبوابها يوم القيامة وأحذركم من كل عمل نص الله تبارك وتعالى على أنه لا يحبه ولا يحب فاعليه فاجتنبوه خاصة في هذه الأيام الفواضل منها الاعتداء والفساد والكفر والإثم والظلم والاختيال والفقر والخيانة والجهر بالسوء من القول والإسراف والخيانة والاستكبار والفرح والمرح والبطر فقد نص الله تبارك وتعالى على كل هذه أنه لا يحبها ولا يحب فاعلها ألا فاغتنموا حياتكم في هذه الأيام لتفوزوا بالجنان فإنه لا يوجد يوم من أيام الدنيا أسهل للإنسان فيها أن ينال رضوان الله ومرضاته من هذه الأيام العشر فاشغلوها بهذه الأعمال وغيرها من كل ما يؤدي إلى مرضاة الله يسر الله تبارك وتعالى لي ولكم ذلك إنه على كل ذلك قدير وبالإجابة الجزير أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين For you brothers and sisters in Islam, I urge you just as I urge myself to fear Allah subhanahu wa ta'ala for that is the gateway to paradise. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for sparing our lives to witness these 10 days that we have been talking about. We are now in the first 10 days of the month of Dhul Hijjah. These are the best of days. These are the best days in the year. We should therefore be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this opportunity and maximize the use of this uh, opportunity by engaging in the most loving acts to Allah subhanahu wa ta'ala and performing them in the most beautiful way for this act are gates to paradise. The Prophet ﷺ said, whoever performs two acts of worship, meaning that he has been engaging in this that he is known of doing them. Or he has been persistently doing them. He will be called upon from various gates of paradise. He said, whoever is among those who constantly perform salah, they will be called upon to the gate of salah. Those who are perpetually giving out alms and sadaqah will be called upon through the gate of sadaqah. Those who are not to be strugglers, engaging in jihad all the time, they will be called upon to enter paradise through the gate of jihad. Those who are given to fasting will be called upon through the gate of fasting. And those who are given to charity will call upon to enter through the gate of charity. Abu Bakr radiallahu anhu then remarked by saying, Oh, Ya Rasulullah, indeed anybody who is so um, opportune to be called upon through any of these yet has no remorse, has nothing to regret. But Ya Rasulullah, is there any person who will be called upon to all these guests? Then the Prophet said, yes, and I hope that you are one of them. This is the day to get yourself being called from all these guests. If you engage in all these activities, that the Prophet ﷺ mentioned in this hadith. And Matthew, the Prophet told us in an authentic hadith in Muslim, in Bukhari, that there is no other days where acts of righteousness are more dear to Allah subhanahu wa ta'ala than these days. It means Allah will be very happy with you when you engage in these activities in this stage more than he will be in any other period. It means that Allah will eh, eh, multiply your reward of doing this more than he will do it in any other uh, days. There are several activities that either the Quran or the Sunnah of the Prophet ﷺ pointed that Muslims are encouraged to do specifically in this 10, 10 days. The first of this is fasting. If you, are, you have the ability to fast, as we have also mentioned this in the last sermon, the whole nine, first nine days, for so we don't fast in the 10th because it is the day of Eid celebration or oh, you fast the day of Arafah. The Prophet ﷺ said that it expiates the sins of two years. When you fast the day of Arafah, and by Allah's grace, is going to be on a Friday, which is the greatest day of the week. And that Friday will be the best day of the year. We should therefore try our best to make sure that we engage ourselves in perpetual acts of worship that will draw us near to Allah subhanahu wa ta'ala. And dhikr, constant meditation, chanting of the name of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah has already declared that these days are days of remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in the hadith of Ahmad from Abdullah ibn Umar says that there are no days that are greater and these are more loving to Allah subhanahu wa ta'ala than these 10 days. You should therefore engage copiously in at-tahleem, the saying of La ilaha illallah, in takbir, the repeating of Allahu Akbar, and tahmeen, repeating of Alhamdulillah. We also have Hajj. Alhamdulillah, many people are there to perform Hajj. We have the jihad. We have the dua, which is the weapon of the believer. The Prophet ﷺ said, the best dua is the dua of the day of Arafah. Meaning, all the dua that you will do even in these 10 days, the best one that Allah loves most, much is that one that you will do in the day of Arafah. And he said, the best dua that I chanted, I requested from Allah subhanahu wa ta'ala and even the prophet that came before me is this zikr. Dua is also called zikr. He said it is لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. We also have the Udhiyah and Salatul Eid, and this we shall talk about inshallah the next week. We should also engage in all other righteous activities, especially those that Allah specifically mentioned in the Quran that He loves doing them, like ihsan, perfection and benevolence, repentance, purification, piety, giving out in period of Ethernet and also imperial of um, of scarcity, pardoning those who offended you, patience, dependence on Allah subhanahu wa ta'ala, justice and struggle. We should also distance ourselves to the best of our ability from any act of abomination, but especially those that Allah categorically mentioned that he does not want them for their perpetrators like al-i'tida oppression like corruption like al-kufr infidelity crime mischief bombosity arrogance vulgarness in talks extravagance treachery and expression. These are the things Allah mentioned categorically in the Quran that He does not love them. So if we are living in the days that Allah loves good deeds, it also goes that these are the days that Allah abhors more the filthy deeds, the wrong doings. Allah abhors them more in these 10 days. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to perform this best act and may He accept it from all of us. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai muna neman agajinsa muna neman taimakonsa muna neman shiryarsa muna neman tsarinsa daga sharrin kawunan mu da mugayen ayyukanmu duk wanda Allah ya shirye shi ba wanda ya sai da shi duk wanda Allah ya kyale shi mata babu wanda ya sai shirye da shi muna masu bayan da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanta a bauta ta mata ba ce Allah madaukakin sarki shi kadai ke bai da abokin tarayya muna masu bayan da shaida da gaskiya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah shi kamar annabawa tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka fita barkin sarki da ta yi zuwa ran tashin alkiyama Allah ya sa mu cikin su ya ku annabawa musulmi ina mana wasiya kamar kullum da mu ji tsoron Allah madaukakin sarki a dukkanin ayyukan mu wannan shine wasiyar Allah da manzon sallallahu alaihi wa sallam a kowane lokaci ma mutanen farko da mutanen karshe muna miƙa godiya ta musamman ma Allah madaukakin sarki bada rayuwa mu ga waɗannan kwanaki guda goma mun yi ta maganganu akan waɗannan kwanaki cewa mu shirya domin mu fuskanci waɗannan kwanaki gashi Allah madaukakin sarki ya kawo mu waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja mun shiga cikinsu waɗannan kwanaki su ne kwanaki da suka fi kowanne falala a shekara don haka lalle wajibi ne mu gode ma Allah madaukakin sarki Allah ya ce idan na yi maku ni'ima ya ce ya ya shailanta mana da rantsuwa cewa idan kuka gode mun zan ƙara muku in kuma kuka yi mun mutunci to daman ni ba na buƙatar kowa gode ma Allah madaukakin sarki shine ta hanyar zaɓen ayyukan da ya fi so da a yi su a waɗannan kwanaki Allah madaukakin sarki yana san a yi duk abin da ya ce yana so kuma yana san a yi su kamar yadda yake so a yi don haka mai ƙoƙari mu zaɓi waɗannan abubuwa mai shi yasa na ce ka zaɓen makanka ƙofar aljannan da kake so ka shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya bayar da nau'uka guda biyu na aikin alheri to za a kira shi daga kofofin wannan ayyukan a gidan aljanna mai ma'anar wannan idan ka ɗauki wani aiki ka dawwama a kai ka yawaita yin sha ka yawaita yin sa to za a jinginta ka da wannan abun a ce wane mai abu kaza wane mai abu kaza to duk wani abun da ka yi fice wajen yin sa to za a kira ka ka shiga aljanna ta kofar masu yin wannan abun sai ya bayar da misali annabi yana cewa duk wanda ya kasance mai sallah ne wato mai yawaita sallah kowa ya san jam'i ba ya wuce shi yana yin ne kafin farilla ko bayan farilla yana kiyamun lai sallah bai wuce shi a cikin jam'i ballantana a ce lokacin sallah ya fice bai yi sallah ba wannan yana cikin ahlus to za a kira shi daga kofar sallah wanda kuma shi bayarwa ciyarwa kyauta baiwa shine ne abin da ya shahara da shi mai bayar da kaɗan in akwai da mai yawa in akwai da murmushi in babu abin bayarwa da abubuwan da suke matsayin sadaka wanda ya shahara da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a kira shi daga kofar sadaka wanda kuma ya shahara ne da jihadi duk inda ake za a bayar da musulunci kariya da baki ne da hannu ne da alƙalami ne da takobi ne da makami ne kowane irin makami to shi yana gaba gaba ga wannan wannan dan jihadi kenan to za a kira shi daga kofa na jihadi haka wanda ya kasance daga cikin ma'abota azumi azumin farilla bai wuce shi kuma yana kyauta ta yinsa duk azumin na fulfile yana kokarin yi in ba da wani uzuri ba wannan za a kira shi daga babin arrayya dama shi ne sunan kofar masu azumi haka na wanda yake mai sadaka za a kira shi daga babin sadaka sai na abubakar rabbi Allah anu sai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ai duk wanda aka kira shi daga kowanne ne daga cikin waɗannan kofofin ai ba shi da matsala amma ya rasulullah shin akwai mutumin da za a kira shi daga waɗannan kofofin gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh kuma ina begen ka zanto cikin su ka zama ɗaya daga cikin su sallallahu alaihi wa sallam yayi wa babban abokin sa albishir da wannan shine nake cewa wannan sune kwanakin da kowa zai zaban makansa ta wanda kofa yake so a shigar da shi aljanna ko kuma yana son a kira shi da duka waɗannan kofifi ya rage fewa kanka kiyamun lai amma bai dace ba ko kaɗan ya zanto waɗannan kwanakin su wuce ba ka zanto kalin lizimci ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka na alheri ba in ba za ka iya yin su duka ba to kada ka bari ya zanto duka kowanne kana yi ne shaf kamar yadda kowane gaba garin mutum yake yi ayyuka na alheri wanda Allah ya yi nassi a kan cewa yana son so amma sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana son su sana da yawa amma waɗanda aka keɓe su da ambato a waɗannan kwanaki su ne azumi musamman azumin kwanaki guda takwas ko tara sannan da na tara ɗin azumin ranar arafa da annabi ya ce yana kankare zunubin shekara biyu sannan zikiri hailala da kabbara da hamdala wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da muka fada hudu da ta gabata Abdullahi ibn Umar da Abu Huraira a waɗannan kwanaki fita suke suna wato ainihin yawo har kasuwa suna ambatan Allah suna daga murya domin su suna da cewa wannan kwanaki ne na wato ainihin zikiri kuma damar Allah ya faɗa alƙur'ani cewa waɗannan ranaku ne na ambatan Allah madaukakin sarki wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat sannan aikin hajji da umara alhamdulillah ga mutane da yawa an samu an tafi aikin hajji da umra bayan an ɗan samu aiko Allah kada ya sake nuna mana irin wannan aiko ɗan sannan jihadi kamar yadda ya zo a wancan shahararren hadisi da muka yi ta karanta shi da annabi yake cewa babu wadansu kwanaki da ayyuka suka fi soyuwa izuwa ga Allah madaukakin sarki kamar waɗannan kwanaki guda goma sahabbai suka ce ko da jihadi ne fi sabilillah yace ko da jihadi ne fi sabilillah sai dai jihadin mutumin da zai fita da shi da dukiyarsa a rasa su su duka din sannan akwai yawaita addu'a muna da matsaloli marasa iyaka ga lokaci ya zo na gara mata yawaita addu'a kana da matsala a karan kanka kana da matsala a iyalinka kana da matsala a ƙasanka kana da matsala a wajen aikinka don mai ba za ka bayar da lokaci ba na addu'a ka yi awa ɗaya kana addu'a ka yi awa biyu kana addu'a ka yi awa uku kana addu'a babu abin da ake wa mutane musamman musulmi ga a ciki sama da addu'a shi ne abin da bai da wahala da shi da zikiri bai da wahala bai da wani lokaci ba na a kowane lokaci za a yi amma za ka sha babani. da ku in ba mun shiga cikin hali na ƙalƙalika kayi ba ba ma addu'a ba ma zikiri wani malami yake cewa shi wannan rayuwar tamu tana ba shi mamaki wani irin munafunci ne wannan za ka ga a gida banda disco banda waye ba abinda da ake sakawa kullum da wani ya mutu a gidan sai ka kowa ya ɗauki sharbi za a yi kwana ɗaya biyu kowa yana rike sharbi ba san da Allah ba sai da aka samu matsala to ga lokaci ya zo da ya dace kowa da kowa ya zanto mai addu'a addu'a ba sana'a ba ce da za ka je ka biya kuɗi wani ya yi maka wannan shiriri ta ce da rashin sanin kimar Allah da rashin kimar sanin kimar addu'a addu'a ibada ce da ya dace kowa ya yi makansa sannan masoya su yi ma masoyansu sannan ‘yan uwa su yi wa ‘yan ba su niki ake yi a yi addu'a ba duk wanda ya ce sai ka ba shi kaza zai maka addu'a to ka tabbatar ba addu'a zai maka ba wani abu ne da zai maka ya saka ya shi da sunan addu'a domin ya yaudare ka ya ku al'ummar musulmi du'a addu'a na cikin abubuwan da aka kebance su da ambato A yi a waɗannan kwanaki annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim yana cewa mafi alherin addu'a shine addu'ar ranar arafa ba na a cikin waɗannan kwanaki goma ma da suka fi kowanne falala babu ranar da Allah ya fi son addu'a babu ranar da addu'a ya fi girma ya fi kima a wajen Allah madaukin sarki kamar addu'ar da za ka yi ranar arfa kuma a ranar arfan ma annabi ya ce addu'ar da ni nake yi da annabawa da suka gabace ni mafi alherin addu'ar da muke yi kenan shine mu kadai ta Allah madaukakin sarki la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shine mafi alherin abinda zaka nana ta a ranar araba. kun ga zikiri ne annabi ya kira shi addu'a saboda idan ka lizamce shi Allah zai biya maka bukatar ka wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda ka roƙa da wanda baka roka ba har yanzu a waɗannan kwanaki goma ne ake yin ayin lahiya da sallar idi wanda za mu yi magana a kai in Allah ya kai mu ranar arafa juma'a mai zuwa da haka jama mu ƙara kaimi wajen aiwatar da waɗannan ayyuka sannan da duk wani aiki da Allah ya yi nasi a kan cewa yana so kamar ihsani ihsani ma'anar guda biyu ne kyautata aiki da kuma kyautata ba bayan Allah ba da sarki da tuba da tsarki da tsafta da taƙawa da ciyarwa a hali na kunci da hali na yarwa da kama fushi da ya baiwa mutane da haƙuri da tawakkali da adalci sannan da jihadi wato bayar da kariya ba addinin Allah ba wani wanda aka zalunta toshe sharri ta ko'ina duk waɗannan suna shiga ƙarƙashin jihadi Allah ya ce yana son batinsa idan ko har waɗannan kwanaki ne da Allah yake son ayyuka na alheri kuma ga waɗanda ya yi dafi a kai to ashe nan waɗannan kwanaki ne da Allah ya fi kyamar munanan ayyuka ke da malamai suke cewa duk lokacin da mai falala ne to ana ruɓanya ladan ayyukan alheri a ciki sannan munanan ayyuka kuma muninsu su ma yana ƙaruwa laifinsu yana rubanyewa su ma saboda mai lokacin da Allah yana son ka fuskance shi ya bude maka kofofin aljanna sannan kai kuma kake bude maka kanka kofofin wuta Allah zai bi fushi da kai a irin wannan lokacin sama inda kai abin ne a waɗansu lokaci duk da cewa a kowane lokaci abin da Allah baya so ne to baya son sa to Allah ya rantsa ya alqur'ani cewa baya son ta'addanci da mada'in ta'adda baya son barna da mabarnata baya son kafirci da kafirai baya son sabo da masu sabo baya son zalunci baya son azzalumai baya son masu girman kai baya son masu cika da batsewa baya son masu alfahari baya son masu ha'inci baya son masu bayyana mugan zance masu da zance ga 'yan uwansu baya son masu almubazzaranci baya son masu don kwafar da wanda suke ƙarƙashin su baya san ashararai baya san masu jiji da kai duka waɗannan manya-manyan laifuffuka ne wanda abin bakin ciki suna faruwa a cikinmu don haka kai wa kanka hisabi ƙara nisantar da kanka da waɗannan abubuwa da zai ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah maɗaukacin sarki kuma ba ka da wani lokaci da za ka yi wannan ka samu irin wannan kusanci kamar waɗannan kwanaki guda goma don haka kara ƙara da kira ga kowa da kowa nemi wani aiki ɗai ko biyu wanda za ka nizamta za ka yi shi kullum a waɗannan kwanaki karatun alƙur'ani ga shi da yawa na ga ana ta yadawa, za ka iya tsara ka karanta ƙur'ani daga farko zuwa ƙarshe a waɗannan kwanaki guda goma za ka iya ware wani abu na dukiya da za ka bayar ko a kowace rana in ma da tafiya ko marace ya zanto dai a kowace rana ka yi wannan abin da ka shiga babu masu sadaka za ka iya sai tufafi akwai marayu akwai mata gajiyayyu ka bayar da ɗinki in ma ka ba kowa a ma a cikin waɗannan kwanaki ka shiga cikin masu tufatar da bayan Allah madaukakin sarki wanda annabi ya ce bai kula da maraya da matan da ba ta da miji ko mijinta ya razu kamar mai jihadi ne fi sabilillah kamar mai kiyamun laini ne mai azumi da rana wanda koyaushe aikinsa kenan to za shiga sahu da irin wannan ba ka da lokaci da za ka yi wannan ka samu wannan gara fatar Allah ya so shi sama da wannan kwanaki goma abinda nake faɗa zaɓi wani abu wanda ya fi komai sauki a gare ka na ayyukan alheri lizimciyinsa tun daga jiya kenan muka fara wannan watan ba to har zuwa ranar idi zato za ka in za ka na yi kana karawa ne farin layin ham in ba za ka iya yi kullum ba ka tara ta yadda za ka yi shi a ranar arba wanda zai zama toron juma'a ko a ranar idi waɗannan ranaku ne masu albarka a cikin ranakin guda goma nan babu wanda ya kai falala da darajar daukaka ɗaukaka kamar ranar araba musamman kuma gashi ya zanto ranar arafa ranar juma'a Allah madauki sarki ya bamu iko da dama ya sauƙaƙe mana kiyaye ayyuka na alheri a waɗannan kwanaki ya nisantar da mu daga kowane irin mummunan ayyuka ina ƙara jawo hankalin mu yawaita addu'a ba kawo nan mu ba wannan ƙasa ta mu da take cikin rudani da matsala na jagoranci Allah ka babu shugabanni na farai. ya Allah ka warware mana matsalolin na wannan ƙasa ya Allah ka babu lafiya da zama lafiya wannan waje da muke ciki Allah ka ƙara masa albarka shugabannin mu a wannan jami'a Allah madaukakin sarki ke musu jagora duk wani abu wanda yake na sharri Allah ka kawar mana da shi wannan rikici da ake yi a wannan ƙasa da ya shafi jami'o'i Allah ka nuna mana karshen sa ya Allah muna roƙonka duk masu san mu da alkhairi da kasar mu Allah ka yi musu tawfiki don masu san wargaza kasar mu da kawo mana tashin tashina ya Allah ka wargaza aniyarsu kamar yadda sharrin su zuwa kawo nan su ka zama mana jagorori na alkhairi waɗanda za su yi mana jagoranci da zai kai mu zuwa ga yardanka Allahumma amin aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwa huwal ghafurur rahim qumu ila salatikum yarhamkumullah الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا